بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وكم الصدعاء أولنا من مسجد الجمعة وان دي داتي دا تقوى سنيوكو تقوى قوة سيدا في كرة تدبولة takwas ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan shigar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyu miladiya dan ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma cikin suratul kahf a darasin da ya wuce dan ba ta ba mun tsaya ne karshen aya ta 49 wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina min mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab ila akhir alaya yau kuma za mu fara daga farkon aya ta 50 daidai kuma wannan shine darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka mai Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا illa إبليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا وبنجي ce in id qulna lil malaika tuna musu lokacin da muka ce da malaiku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam alaihi salam sujada ta girmamawa sujada ta karramawa waɗansu malamai suka ce sujada da mala'iku za su yi salam asalinta sujada ce da za a yi wa ubangiji amma an mayar da annabi adam ne kadai ya zama alkibla kamar yadda lokacin da muke kallon ɗakin ka'aba muke yin sallah muke yin muka mayar da shi su sujadan da muke yi ba ɗakin muke wa ba muna yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sujada ne amma ka'aba ta zanto ita ne alƙibla haka sujadan da mala'iku ke yi ga annabi adam suna yi wa Allah ne amma annabi adam ya zanto ne alƙibla. to ko da a cikin wannan din ne domin abin da zai wayar ma da kai game da haka ba su faru su jada daga karan kansu ba sai da umarnin wa sai da umarnin Allah Allah ne ce usjudu wa amru min Allah ta'ala usjudu liman li adam ku yi sujada ga annabi adam alaihi salam kamar yadda mu ma ba mu fari sujada domin fuskantar dakin Ka'aba ba sai da umarnin Allah a cikin kaga bautar Allah to kamar yadda mayar da Ka'aba ta zanto alqibla ya zanto akwai nau'i na tashrif da takrim to haka mayar da annabi adam mala'iku su yi masa sujada ya zanto akwai wani bangare na tasrif da takrim ga annabi adam usjudu li adam fa sajada gaba ɗaya sai suka faɗi suka yi sujada illa iblis sai iblis kadai kana min aljinni kikan ya kasance daga cikin aljanna lafazin fa sajada wato yana ɗaukar ma'anan sun yi sujada gaba ɗaya ko kuma wani sashi daga cikin su sun yi wani bai ba amma a wani wurin sai ce fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un wato kaga wannan ya kawar da intimalin wadansu rufi ba tun da ce fasajada almalaikatu kulluhum sai kuma yace ajma'un wato kaga ya tabbatar da cewa gaba ɗayan su ina fata ko fahimta illa iblisa kana min aljinni sai dai iblis ne kadai bai yi ba shi kan iblis ya kasance daga cikin aljanna fasajadu illa iblisa aba واستكبر وكان من الكافرين كما في آية أخرى أبى واستكبر يا إيه سجدة كما يا جرمان كان saboda rashin yin sujada din saboda girman kai din sai ya daga cikin kafirai ina ba kuna fahimta to menene dangantakar iblis da mala'iku anan sai malamin suka yi zantuka guda biyu malamin suka ce ai lallai jerin waɗannan kalmomi na nuna cewa iblis na mala'ika tunda Allah ce wa idh qulna lil malaika al'amru min Allah liman wal malaika muka ce da su usjudu kaga duk da malaiku ake fa sajadu sai aka yi illa iblis sai aka yi istisna din suka ce lalle al mustasna min al mustasna min ma'ana jinsun min al mustasna ma'ana kenan a wannan zancen sai zanto iblis yana cikin wa yana cikin malaiku akwai malaman da suka faɗa ka cikin malaman tafsiri ina fatan kuna fahimta waɗansu malaman suka ce ko alama iblis baya cikin mala'iku domin halittar mala'iku daban halittar iblis daban sinadarin da aka halitti mala'iku daban sinadarin da aka halitti iblis kuma daban domin hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khuliqatil mala'ikatu min nur sinadarin da aka halitti mala'iku shine ne haske wa khuliqa iblis min marij min nar sinadarin da aka halitti iblis shine mai wuta da haka ma da kansa yake alfahari ana khairu minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu sai sai wa khuliqa adamu mimma wusifa lahu amma ahli ta annabi adam daga abinda aka siffanta mana me abinda aka siffanta mana an halitta shi daga me yunku ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرجل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ma'ana kulika adam mimma wuce falahu a cikin kaga sinadarin halittan mala'iku haske sinadarin halittan a iblis kuma shine ne wuta kaga wannan ya nuna halittar daban daban sannan mala'iku la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yafaluna ma yamaru la yasbiqunahu bil qawl bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun amma ga ce iblis aba wa takbara wa kana min al-kafirin kaga kenan jinsu daban daban to wannan zance na biyu wanda ke nuna cewa lalle wato iblis ba mala'ika bane shine zance wanda yake zahiri ko da a zahirin aya ko da a nan gurin ma fa-tare fasajadu illa iblis kana min al-jinni lam yakun min al-mala'ika wa inma huwa min al-jinni an gane ko sannan kuma mala'iku babu tazawud a tsakanin su wadatayya ba su da ƴaƴa ba su da mata amma iblis kuwa yana da zurriya dan a gaba Allah zai ce a fatattakhunahu wa dhurriyyatahu kasancewar yana da zurriya malaiku suna da zurriya malaiku masu da zurriya ina fatan kuna fahimta to kaga dai iblis ya cikin malaiku to amma me yasa aka sashi a ciki za ka ce asali da mutumin kirki da halitta ne mai ta mai ibada da haka yana tare da su a wuri guda da dukkan halittar su ba da aka yi masa umarni dole umarnin ya tafi ina fata fahimta saboda haka da ya gare sai aka ware shi daban aka bada labari a kansa aka kuma sa masa la'anta ina fata mu fahimta to wannan umarni da Allah yi da yake usjudu yanzu ne hal huwa amrun mu'allaq am munajjal idan an ce mu'allaq ma'ana ubangiji ya yi umarni da mala'iku su yi sujuda ga annabi adam tun kafin ya halicce shi ka annahu akhbarahum bi annahu sawfa yakhluqu wa amarahum bi sujudi lahu qabla khalqihi wato kada an gudu ya zama amrun mu'allaq wato umarni da cewa in ya halice shi me kai masa sujada ko kuma Allah ko kuma an yi umarni ne bayan an riga an halice shi ga ta an halice shi aka kalli mala'iku aka ce kai masa sujada wanne ne cikin biyu na biyu ko na farko me hujjar ku sa na biyu me yawa sai mutum ya kalli aya cikin suratul bakara wa yaqul lil mala'ikati tasjudu بآدم ثم كفتم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين كون يك bayan wanda kullu lil malaikatu tuzlu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma kamar an fara yin halittar kafin a yi umarni da domin labarin ya faru tun daga wa iz kana rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yumsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lam ma la ta'lamu idan akhir al ayat zamu ga siyakin aya kamar sai da aka fara yin halitta da aka yi halitta ga halitta a gaban sai aka ce ku ne bai masa sujada amma idan muka kalli siyakin waɗansu ayoyi guda biyu ɗaya cikin suratul hijri ɗaya kuma cikin suratul fad za mu fahimci kamar an fara yin an fara umarni ne da cewa ku yi masa sujada tun kafin halitta ki zan halitta ki na halitta ku masa sujada wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min amalin masnun sai ta ne fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'udahu kaga lokacin da ke khaliqun basharan min kan salim min halayin mutum ko khaliqun bashar khaliqun basharan min tin kamar da suke so su sa ma'ana dai yana ba da labari zai halitta ki in ya halitta ki fa idza sawaitu kaga idza ba tartiya ba idan na halitta kenan ya halitta shi a lokacin idan na halitta shi na daidaita halittarsa to fa qa'ula hu sajidin wato kamar yayi umarni da yin sujada tun kafin sun kafin halitta ina fata an fahimta to kowanne daga cikin zantuka guda biyu ya samu goyon bayan aya sai dai wannan gaskiya ya fito wafi amma kaddara wancan na farkon shi ma ya samu goyon bayan jin ko yaki da cikin suratul bakara wannan ba ya samu goyon baya alqur'ani la yunaqadu ba'dahu ba sai zanto akwai amru mu'allaq sannan ko bayan ahli halitta aka sake umarni munazzah takarrara al-amru maratan ukhra ba'da khalqi والله تعالى أمرهم بالسجود له قبل خلقه ثم تكرر الأمر بالسجود له بعد هناك مانع من ذلك akwai abin da zai hana ka ubangiji ta da ikon ya abin da yake so to wannan cikin jerin aya kenan fa sajalu illa iblisa kana min al-jinn fa fataka an rabbik sai yi tawaye ga barin umarnin ubangijinsa wato ya fice daga da'a ga barin ubangiji hakan fataka an an an gane ko fa fataka an amri rabbik sai yi tawaye ya bar umarnin ubangiji bai yi sujada ba sai Allah ya ce wa dhurriyyatahu awliya'a min duni shin za ku rike shi da shi da zurriyarsa a matsayin auliya majibanta lamarin waɗanda za ku rinka bin umarnin su ku rinka bin abin da yake ku da shi na munanan ayyuka wa hum lakum adu shi ko da zurriyarsa gaba daya makiya ne a gare ku ko mutane inna shaytana lakum aduwan aduwa yad'u hizbahu min sa'ir saboda haka bai dace ba ku rike shi a matsayin abin nan a matsayin wali a matsayin majibin bi'sa lizalimin badala bi'sa ya munana badalan wato mutaya in dai mutum ya rike iblis ya rike shi a madadin ya bi Allah madaukakin sarki da zalimi ga waɗanda suke azzalimi azzalimin ana nufin masu shirka ko ana nufin kafirai dan Allah ce wal kafiruna hum zalati inna shirka la zulmun saboda haka azzalm babban zalunci shine shirka ko kuma ya dauki ma'anan kafirci kamar yadda karamin zalunci kuma yana nufin ayyukan sako waɗanda su da shirka bi'sa lizalimin badala ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard ubangiji yace ban halarto da su ba lokacin da zan halitta sama da ƙasa wala khalqa anfusihim haka ban halarto da su na zo da su ba lokacin da zan halitta su su mutane su halitta gaba daya ban nemi agaji ban kawo su ba lokacin da zan halitta sama da ƙasa ban lantana a ce na nemi taimakon su wajen halittar sama da ƙasa ban kawo su ba ba sa nan lokacin da zan halitte su ballantana a ce na nemi taimako da agajin su wajen halittar kawunan su me wannan ke nuna wa istiqlaliya na ubangiji cikakken istiqlaliya wajen halitta shi kadai ne ya halitta ba mai tarayya ba mai tarayya da Allah cikin mallakar wani abu a sama ba mai tarayya da Allah cikin mallakar wani abu a kasa ko wane ne shine ma ashhadu khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim وما كنت متخذ المضلين عبدا da dai ba zan riki na fatattu masu fatarwa ba abudan a matsayin mataimaka ai a awanin tilkal waɗanda suke mataimaka wajen yin halitta to idan ku bai rike su ba a matsayin mataimaka dan me ku za ku sanya mun su su zanto kishiyoyi gare ni inda a ce akwai wani wanda ba Allah ba da ya taya Allah wajen ginin wani safi a sama sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ya taya Allah wajen su da waɗansu duwatsu da ke cikin ƙasa ko ya taya Allah wajen gudanar da teku da wannan din ya halatta a roƙe shi wani abu cikin abin da ya taya Allah to babu shi to dan me za ku roƙe shi ina ba ta fahimta kina ma kuntum muttakhidul mudallina abda sai Allah ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا ولم يجدوا عنها مصرفا الله تي ويوم يقول نادو سنا رانا دا الله زي تي نادو يتي دا كافرين كنا نادو شركائي الذين زعمتم وكرا أبو كنان كاريا كاوطن دا كوكريا أي زعمتموهم أنهم شركاؤهم waɗanda kuka rai cewa to abokan tarayya ne a gare ni waɗanda kuka rinka roƙon a gidan duniya kuka rinka rantsuwa da sunayen su za ku faɗa ku kira sunan su yau ku kira su a kiyama na duka alladina za'am ku kira abokanan tarayya ta waɗanda kuka riya cewa su abokanan tarayya ne gare haka Allah madaukakin sarki zai kalubalanci duk wanda ya kira wani ba Allah a cikin dukkan wani abu da ya taso maka bukata ce kake so a baka wani alkhairi ko so kake a tsare ka daga wani sharri Allah kadai zaka kira yayin da duk kira wani ba Allah ba ka tabbatar ka sanya ma Allah shi dan Allah kadai ake kira wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kada ka kuskura ka kira wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da kai ba ba kuma zai iya amfana da kai in ko har ka kira wani wanda ba Allah ba ka tabbatar ka zama cikin azzalimi wana ka zama cikin masu fitar to haka wannan kira'a take wa yawma yaqulu nadu suraka'i allazina za'am a wata kira'a daban ta Hamza ibn Habib az-Zayyad wa yawma naqulu nadu suraka'i allazina za'am ranan da zamu ce da masu shirka na zo ku kira suraka da ladina za'am Allah ce ohun su ku tsammanin su daga gaske ake nan can fada fada'ahum sai su kira su mai kiran muzair ya kira mai kiran annabi isa ya kira mai kiran mala'iku ya kira mai kiran waliyyi da shahida ya kira fada'ahum sai su kira su tsammanin su za a amsa musu falam yastajibu lahu su ku ga za su amsa musu ba sai su banza da su da sun san ba su tantance a kira su an gane ku zalikum Allahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير haka ubangiji ta alaƙe Allah rabbukum wannan labari ubangijin mahalicin ku lamarin mulk mulki gaba ɗaya na wallazina min dunihi wadanda kuke kira baki ba ma min ba sa iya mallakar ko da hancin dabino kai ko da riga rigan nan ta bayan dabino ba su iya mallakar ta bayan da kuna min ka zame in tad'uhum la yasma'u du'a in kun kira su ba ba za su amsa kiran ku walau sami'u a ba za su ji kiran ku ba walau sami'u ko da sun bi mastajabu lahu ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin kiyama za su kafa cewa kiran da kuke muku in da kuke kira yau kuke kyale Allah mai yiwa wani ya zo ce hadhihi al-ayat tatahaddathu an ubad al-asnam zaka iya samu mai yin surutu sai ce ai wannan da gumaka ake magana masu kiran gumaka mun ko ba gumaka muka kira ba ba da ran sai ba sai mun kira wanne mun kira salihai mu mu kira gumaka mu wannan aya tana magana da kafiran maka alladina ya'buduna al-asnam sai mu ce inda ta ke banci masu kiran gumaka kadai ai gumaka ubangiji ta ala ya san ba sa ji ba sa gani tunda ko ba sa ji ba sa gani sassaka su aka yi a shekin nan laifin bai ukala ba su da hankali tunda ko ba su da hankali sai a ba su lamiri na me na marasa hankali da sai a ce in ta tad'uha la tastami'u da'a walau sami'at mastajabat lakum wa yau yawm al ta takfuru bi shirkikum sai zan ku lamiri ne na zuwa غير الوكلاء لأنها أصنام أوثان المنحوتة sassaka su aka yi ko daga duwatsu ko kuma katakwa ne sai zanto an ba su lamiri na marasa hankali amma tunda aka ce in ta da'uhum lamiri ne na wasu la yasma'u wannan wawu din ta mece ce ta masu hankali wawu jama'a la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi tilkum la yunabbi'ukum bi khabir haka Allah ce man adalla mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun ba mafi halaka a ban kasa sama da wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya ansa masa ba har zuwa ranar tashin kiyama da haka ya'yan uwa babbar halaka ce kwarai da gaske mutum ya tashi kira kira wani wanda ba Allah ba yayin da yake neman alkhairi ko yake son a kare shi daga wani sharri don ubangiji ta'ala ne kawai ke tsare mutum daga sharri ubangiji ta'ala ne kadai ke jawo mutum alkhairi duk alkhairi in ba a hannun Allah babu ma yaftahillahu lin-nasi rahmatin da an faɗa jama'a sun tsara dan saboda ba zauran kan ba zauran kan magana bane innahu wa ma huwa bil hazm to dan saboda haka lalle ne kada mutum ya kuskure ya kira wani wanda ba Allah ba duk wanda ya kira wani wanda ba Allah ba wajen mutum biyan bukatar sa ga abin da Allah zai wa yawma yaqulu nadu allazina za'amtu fa da'awhum falam yastajibu lahum وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا za mu sanya a tsakanin su mawbikan alaka waɗansu malamai suka fassara mawbik da cewa a cikin wutar jahannama wanda za a sa a tsakanin adda'ina wal madhuwi can ga adda'un allazina ga ga ba su kira waɗanda suka rike kira wanda ba Allah ba can ga waɗanda aka kira kuma suka amince sai a sa wani wadi a tsakanin su rami na mutaci ne mawbik daga wabaka yadiku mawbikan ay mahalakan waja'alna bainahum mawbika wara al-mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wara al-mujrimuna an-nar al-mujrimun sune masu manyan laifuka babban laifi kaman shirka kaman kafirci lokacin nan za su hangi wuta da suka hangi wuta fadhannu annahum muwaqi'uha fadhannu annahum bi ma'ana al-yaqin

mafrif wato wurin fake ba kamar malda wurin kuya shi ne ake cewa mafrif a wani wurin a wani wurin a ce man'il lam yajid min dunihi maw'ila kamar yadda zai zo a cikin aya ta kada ko kuma a ce mahi fanaqahu fanaqahu fil bilad halimin mahi shi ne kuma wazar ya insani yau mai izin يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر شيء كو منا فنادوا ina mana babu wurin koya ba wata masakata babu inda za su je su koyi mata da ya sun musu da kafirci walam yajidu an ha masa fa ba za su samu rubuya ba ya Allah kar ka samu cikin wanda za su shiga wannan kaskanci ya Allah ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وبنجد ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لفظ صرفنا يعني بينا أنغانيكم وكذلك نصرف الآيات ولتستبين تصريف الآيات حين تبيينها وتوضيحها بين آيوي wadan kuma da suka ce tanwi sarrafna fi hada qur'ani lin nas min kulli masal mun buga misalai kala kala na jawo hankalin mutane a cikin alqur'ani wani lokacin a ambaci alwa'd wani lokacin a ambaci alwa'i wani lokacin a ambaci wani lokacin a ambaci wuta an gane ko kaga salon zance ne daban-daban صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أما أن أدن يكسن شيء في كومي جدل سنة خصومة في الباطل وتجاهية cikin abin da baya da gaskiya dan adam ba wanda ya bi shi musu ba wanda ya cikin abin da kadan ne daga cikin dan adam wanda yake sallamawa idan ya ga dalili a gaban shi gingirin gin ya rasa yadda zai yi kadan ne daga cikin dan adam wanda yake sallamawa ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah idan ya tikaro da san zuciyarsa amma in ba haka ba idan aya ce sai ya bankala ta sai ta dace da son zuciya idan hadisi ne sai ya rufe shi dan adam haka yake sai ka danne daga cikin yan adam wanda suke sallamawa Allah suke sallamawa mu dan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya musu umarni hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim daga ali bin abi talib Allah ta kare da gare wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai musu ziyara cikin dare ba yi ziyara sai je ayi hira ba dan yaga suna kiyamul layli fi da matan sa Fatima ko ba sa yi da manzon Allah ya sallama ya shiga sai yace ba za ku tashi ku yi kiyamul layli ba ala tu sallu ya Ali bin Abi Talib yace inna ma anfusuna bi yadillahi ta'ala fa idza sha'a an yab'athana ba'athara yace rayukan mu a hannun Allah in Allah ya ga dama ya farkar da mu sai mu tashi mu kiyamul layl in ga mu farka ba Allah ne bai ga dama mu tashi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana dukan cinyarsa yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ka da kadan da musu yake to a cikin wannan umarni ne manzo Allah ya ba za ku tashi ku kiyamul layl ba za mu fahimci me kwadaitarwa game da sallar dare amma lokacin da Ali bin bi Talib ya ba shi ansa da ansar da ya ba shi kuma manzo Allah bai matsanta sai sun tashi ba sai mu fahimci a ce kiyamul layl ko me hukuncin ta ba wajibi domin da wajibi ne da sai ya tsaya tsayin daka ya ta kaga sallar jami'i da ta zama wajibi sai manzon Allah ya ce saura kin zo rana in umarta ayi kiran sallah in sa ayi ikama wani ya wuce ya sallah in bi gidajen mutanen da ba sa zuwa sallar jami'i fa uharrifu alaihim biyuti fa uharrifu alaihim biyuti launa ma fi zalika min al ba dan abin da ke gidajen ba na dukiya da yara ko mata waɗanda su ba wajibi bane su je sallar jami'i da wata rana haka zan yi in sa wani limanci ne in wuce in bi gidajen da mutane ba sa zuwa jami'i masu gidajen in kone gidan su saboda ita sallar jama'a ta nome wajibi amma qiyamul layl ta nome mustahabbiya ba wajibi bace da haka sai manzo Allah ya kwadaitar alaka sallu sai Ali bin Abi Talib ma sai an kace ko bai mutsa ya ce dole sai sun tashi ala kulli hal wato kamar wannan abin da Ali bin Abi Talib yayi wani nau'i ne na gadar wa in kalla wato nau'i ne na mujadala in ba haka bayanan da Allah zai yi kaza ina ba za a fahimta Allah sai mutum ya tashi irin wannan hadisin ne inda a ce mutane a za su same shi a ce abubakar da aka ce tashi kai sallah yaki sai su yawo da wannan hadisi inda Umar da aka ce tashi kai sallah yaki sai su yawo da ne wannan hadisi haka inda Usman to amma a mazhabi na ahlus sunna wal jama'a kowane daya bai halitta a aibata masa ba yadda ba ta halitta ka aibatawa wato Abubakar ko Umar ko Usman ba ta halitta kuma ka aibatawa Ali bin Abi Talib don zuriyatan babu min ba dukkan sa al'umma ne guda daya dukkanin su masu matsayi ne da falala kowa dai irin nashi duk da wani ya fi wani amma kasancewar ruwa ne ya fi wani baya nuna shi wanda aka san baya da komai na falala yana da akwai na falala da daraja da kima to ba mazhabi mafi dacewa sama da mazhabin ahlus domin idan mutum ya mazhabi na nawafi sai ya sa gaba da ahlul bait idan mutum ya dauki mazhabi na yan shi'a kuma sai ya sa gaba da bakin sahaba wa zuwa ina fata an fahimta dan da awar sanwa ahlul bait amma ahlus sunna wal jama'a tunda su al'umma ce ta wasa wa kazalika da annakum ummatan sai ya kasance muna san dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muna san ahlul bait gaba ɗaya kowanne mun ba shi matsayin sa wanda qur'ani da hadisi ya ba shi ba mu kwacewa wannan dan wannan ba ba mu hana wannan dan wancan ba kowanne yana da kasance cikin ayoyin alqur'ani da hadisi wannan kuma shine tafarki wanda yake mu dinki an gane ko to sai aya ta gaba da Allah ya ce wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala sai yace wa ma mana annasa an yu'minu in ja'ahum da ka karanta wannan wa ma mana annasa ba abin da ya hana mutane an yi uminu fi imani iz ja'ahum huda lokacin da shari'a ta zo musu lokacin da manzon Allah zai musu bayani wa yastaghfiru rabbahum ba abin da ya hana su istighfari su nemi gafaran ubangiji su illa an yahum sunnatul awwalin sai kawai domin sunnar mutanen farko ta zo musu me ake nufi da sunnar mutanen farko ma'ana ubangiji ta'ala ya riga ya nufin kama su da irin azaba da ya kama mutanen farko mutanen farko da suka zo ai sun kafirce ne ba dan gajiyawar annabawa wajen kawo dalili ba sai dan kawai kangarewa da kuma israri kan cewa za a bi Abin da aka samu iyaye da kakanni a kai to wannan sai sa suka kangare akan wannan barna to Allah ya so ya kama su da irin azabar mutanen farko azaba ta istifa ta yadda za a tuge su gaba daya bankasa shine sunnatul awwalin aw ya'tiyahum al'azab qubla ko kuma domin Allah ya nufin azaba ta zo musu qublan wato nau'i nau'i lafazin qubul yana daukar ma'ana guda biyu ma'anar ta farko mu ce qubul jam'i ne na kabil an ta ko wato azaba ta zo musu kala kala nau'i nau'i anwa'a min al-azab mukhtalifa sannan kubul yana zuwa da ma'anar amam gaba an gane ku wa shahida shahid min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul yani min amami wato kenan ko mu ce kubul jami'i ne na min kabil wanda nan nawwa ko mu ce kubul bi ma'ana amam illa an ya'tiyahum sunnat illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum al-azab qubula wannan kira'a ta qubula ita kira'a ahlul kufa wato asim bin abin da al kofi da hamza ibn habib az-zayyad da kuma ali bin hamza al-kisai su zuwa karanta akan baqiyatul qurra daga cikin qurra'u sab'a su kuma san ce illa an tatiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahum al-azab qibala wato bi kasr al-qaf a cikin akwai imamu nafi' wanda riwayar wasu ita shahara a nan gurin kafin riwaya ta imamu hafs to idan mun karanta da qira'an kibala sai zan to mu'ayana wato azaba na ta zo musu ido na gani ido azaba ta zo musu kirin kiri kamar yadda Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamahum almauta wa ahtarna alaihim kulli shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah ko wa hasarna alaihim kulli shay'in qibalan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah idan aka ce wa hasarna alaihim kulli shay'in qubulan wato muka kawo musu kowane irin abu nau'i nau'i na halittun da suka wuce ko da hakan ta faru ba za su ji wani ba ko kuma hasarna alaihi kullu shay'in qibalan sai zanto qibalan ay mu'ayanatan ga abin suna ganin sigiri da mazu ba da mu a kan to shine nan gurin illa an tatiyahum sunnatul awwalina aw yatiyahum al'azabu qubla ko kuma sai aw yatiyahum al'azabu qibala ko wata qira'a tabbatacciya ce kuma ko wace kun ji dai ma'anar ta mai kyau ma'ana ba abin da ya hana mutane su yi imani sai dan Allah madaukakin sarki ya so ya kama su azaba ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا بنجد وما نرسل المرسلين دقي ومتورو من ذنب إلا مبشرين فاتي دم ما سبشار ومنذرين كما سزنتو ما سدر wato kullum suna hada waɗannan al'amura guda biyu a tabbiyar da al'inza a tabbiyar a wurin da ya dace a tabbiyar al'inza kuma a wurin da ya dace a yi al'inza wato ba daidai ne ba mai wa'azi kullum ya dauki wa'azinsa razanarwa da tsoratarwa da kungitarwa kullum labarin wuta da kunamu da macizai da ke cikin domin sai wannan ya sa mutane su samu ya'asu min rahmatullahi ta'ala kamar yadda ba daidai bane ba kullum mai wa'azi ya dauki sabo na at aljanna kullum ga giya ga mata irin wani kasan da kala rawi dai idan mutum ya dauki wannan salon kuma sai sa mutane su samu al-amnu min makarin Allah kuma ta afa aminu makaran ma fala Allah illa al-qawmul fasiqun kamar yadda kuma can gurin idan idan kullum yana tsoratar da mutane sai su dai tsammani sai mutum ya bi ko kuma ba ta amfani ya yi dindin ganin zunubi ka ce sai ya shiga wata kwanan shekara a kudu shi ko bayan shekara a kashi kurfa bayan shekara ayi wane ne ayi wane ne ko ya tuba sai ya shekara mai tan a jahannama haka wadanda suka ce to kaga anan wurin mai amfanin tuba idan ka faɗa mutum to wannan sai mutum ya samu ya asu sai ya samu alqanun na rahmatullah Allah kuma yake kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim la ta'tu min rahmatillah innahu la ya'tu min rahmatillah illa alqawmul kafir kar mutum ya dabe tsammani kar kuma ya samu al'amnu min makarillah yajma bain alkhawf war raja ya hada tsakanin mai alkhawf war raja to kar mutum ya kasance kullum ranar zuwa kar kuma ya zanto kullum bishara a ta fudawa da juna ko kuma wani mutum daga cikin mutane la yu'assiru fihi illa tabkir ko tabkir fardun min an-nas la yu'akkir fihi illa al-inzar fatunziru yani mutum zai hada tsakanin guda biyu kan da ya kasance kullum yani ya dauki wani salo guda ɗaya ala kullum khaf kullum zafi ko kuma kullum sanyi zai hada ni guda biyu nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa wa وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل كافرين كلن سنا يبسون بالباطل da barna li yudhibu bihi al-haqqa dan su rauna na gaskiya ta hanyar barnar da suka zo da ita zaka samu mai shirka kullum sai ya dauki shirkan yana ba ta kariya dan ya rauna tauhidin mutane mai bid'a kullum sai ya dauki bid'a ya ba ta kariya ya mata farkore ma dan ya rauna da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ma abucin barna wai yana kokarin ya ta barna ne dan ya murkushe gaskiya wa yujadilu allazina kafaru bil batil li zo bi al-haqqa wato dan su raunana wato gaskiya da wannan barna da suka zuwa wattakhadhu ayati wa ma unziru hudwa sun rike ayoyina sun rike abin da aka musu gargadi da shi abin yi wa izbi ya an karanta musu ayoyin Allah sai su yi izbi ya an gargadin su dangane da azabar Allah sai su yi izbi wani ma wai da aka ce da shi kai ba ka ji tsoron azabar Allah ce ni ba da ni ba ka sarra ma ce ba na daukar ka ibada da nake irin ta sai ibadar laborori wa al-ujara ma'ana alladhi ya'budu Allah raja'an min thawabihi wa khawfan min iqabihi ajir ka'annahu yataqabal ajra min Allah wai yana wai ujara laborori ibada ta laborori yace بدون خوف من جنته أو بدون خوف من عقابه ولا رجاء من جنته ba ma fatan ba ma san aljannar ta ba ma jin tsoron wata ta mu dai za mu bauta musu duk abin da ya dama ya mana kaga wannan ai ba karamin farna ba inda Allah baya san a ji tsoronsa zai ce fala tashawhum wa khawni wa yutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun fala tashawun nasa wa khawun fala takhafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin ubangiji ya ce a ji tsoronsa fa iyaya fattaqun fa iyaya farhabun ni kadai za ku tsoro ni kadai za ku razana duk ya ce wannan wai sai wani ya zo shi ba ya jin tsoron wannan kuma a yi fata rahamar sole sai shi ba ruwanka aikin dan muje daga mafi girman abin da ake daga cikin mutane ga yadda Allah ya kula rabbana atina fid dunya wa ma da bukin asarti min halaka duniya kawai ya Allah in ya Allah in koma zarki ya Allah karo na in ya an kaje mutum ya Allah ya Allah da kuka makale ya Allah kaza baya har ya dawo tun da daga hannunsa abinda وما له في الآخرة خير ومن باس له الآخرة أو ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا تسنتي أن الدنيا أبام حسنة الآخرة ما تكتي أبام حسنة sannan suka ce wakina azaban irin waɗannan sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab sai kace kai baka cikin su kace baka cikin su baka fatar rahmar ubangiji ba ka jin tsoron azabar yanzu nan bai zama izgili bai zama za'i ga ayoyin ubangiji ba idan kai ina bauta Allah dan aljanna ke lebur ki ka ga lebur ma'ana shi wai ina bauta Allah dan shi Allah ne ba ruwansa da sai ya kawo maka wata falsafa irin ta shaidan wani wani wahayi irin na shaidan sai ce to yanzu idan Allah ya rushe aljanna ya rushe wuta zaka ibada ko ba zaka yi ba zai maka wannan tambayar to kaga anan gurin sai ka tambaye shi a yanzu akwai wutar akwai aljanna ko babu ni na yi imani a yanzu magana da muke akwai wuta da Allah ke fattakun narin lati wa kudu hundas wal hijara wa iddat kaga wa iddat fi limazi ne yanzu haka akwai wuta kana an gane ku kuma ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddat tunda cewa wai tak lalle akwai aljanna yanzu da muke magana akwai wuta yanzu da muke magana akwai aljanna kuma Allah ya kudaitar da mu aljanna ya tsoratar da mu wuta a yanzu din nan ne ina nan kan wannan ka'idar kai kuma ka jira ranar da babu ita idan ka zo ka tambaye ni sai in baka amsa haka ne ko ba zama dan me zamu kyale abin da yake waƙi mu je na takayyal wancan kayal ne wahami ne idan babu wuta sai ce da wannan magana yanzu da kake magana akwai ta idan ba sai ka ce da wannan magana dan akwai su dan an ce wa iddal kafirin wa iddal mutakin kaga an riga an kammala an faɗi komai abin da ke cikin ta fiha haru min ma'in ghairi asirin wa anharu ila asirin dan ma an faɗi kaza kaza abin da yanzu kai ka bari ranar da babu ka zo kai mu wannan tambayar sai ba wannan tunani ne kawai da wasu wasu irin na shedan yake jefa cikin zukatan wadansu kuma da da'awar san Allah da da'awar jin tsoron Allah ba wani jin tsoron Allah ta sarar shi yasa duk wanda baya jin tsoron wuta baya baya kudin samun rahmar ubangiji shi yasa kawai sai ya bargazar sa a duniya ya yi barna ya yi zina ya yi duwatsi ya sha giya ya yi komai ya yi damfara ya cinye dukiyar mara ya yi duk abin da zai yi ba abin da ya dame shi saboda shi ba ya jin tsoron azaba kaga wannan ba karaman halaka ba ce dan haka lalle ne mu zanto masu tsoron ubangiji kar mu dauki ayoyin Allah abin yi wuce zai wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa arada an babu bi zalunci sama da wanda aka ranar da shi aka sanatar da shi ayoyin mu amma sai kawar da kai gaban su wa nasiya ma qaddama ta ya manta da abin da hannayensa suka gabatar ya manta da mugunyar aikinsa Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu lalle mun sanya a cikin kunnu a cikin zukatansu akinnatan akinna jam'i ne kinan wal kinan huwa al ghita lafzan wa ma'ana kaga kinan ala wazni maza ghita ghita ko mun ci wato mun sanya wadansu marafai akan zukatan su an yafqahu dai da ba iya fahimtar alqur'ani ba wa fi azanihim wa qira'atihim kullun su akwai wata tosiya ta yadda in ana wa'azi ba sa iya ɗauka. sautin kawai suke ji yadda idan makiyayi dabba sauti take ji amma ba ta fahimtar me yake cewa sautin kawai suke ji ha kai ma lokacin da kake karantar da su ayoyin alqur'ani ko hadisai kawai sautin suke ji amma ba sa fahimtar abin da kake kiran su wa masalul ladzina kafaru ka masalul ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a summun bukumun umyun fa hum la ya'qilun ma'ana idan eh, eh, makiyayi na kiran dabba kaga ba ta jin me yake ba sautin kawai suke ji amma kalmomin da abin da kalmomin sautin sana ma'ana ba ta mabancewa ba ta cewa can alifun ne can ba'un ne can ta'un ne kuma in ka kada to ya bada ma'ana kaza kenan ba za su iya fahimta haka wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan naba in za ka kira su zuwa ga shirya da kai ba za su taɓa shirya Allah kada samu cikin ruwan nan sura irin wannan Allah ta innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab yace wa ma tughni al-ayatu wan nuzur an qaumin la yu'min ma'ana duk wa'azin da zaka yi sai dai kai kai amma ba za su iya fahimta to sai kusan zango na karshe wanda za mu tsaya a ka da Allah ya وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وربك الغفور ذو الرحمة وبينك شنو الغفور ما ذو الرحمة ما أبو rahama shine mai gafara shine mai al-ghafur ma'ana bai sufurce zunubin bawa yayin da bawa ya tuba sai Allah ya shafe wannan zunubin ba a ganin sai sufurce don rahma ma abucin rahma rahma ta komai yalwa sai yace at rahmati kullu shay fa lil yattaqun wa yu'tuna wal hum bi ayatina yu'minun mala'iku kuma suka ce dace rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma lil tabu sabilak wa qihim law yu'akhidhuhum bima kasabu yana daga cikin rahmata inda yana da rikar mutane da abin da suke aikatawa daga yin zunubi ya kama ka da laifin la ajjala lahum al'azab da ya gaggauta musu azab amma ba haka rahama ba haka ka'idar ta take musu subhanahu wa sai ga asaba masa akan gare masa a yi tarayya da shi a kira wani ba shi ba wannan nan ba kowan kowa ba idan an hada da girman ubangiji wancan din ba kowa bane shi amma kuma sai Allah ya hakuri yi wa mutane jinkiri ko sakon ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون أكيد ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله amfani da waɗannan zai shi yasa Allah zai kafa mutane hujjaran tashin kiyama awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir shin bamu mu rayar da ku ba gurgudan lokacin da mai daukan wa'azi ya kamata ya dauki wa'azi kuma mai gargadi ya zo fa zuqu huma lidh-dhalimin min nasir ta ku dadana azabu azabu ba su da komai ba su da mutum ballahum maw'idi Ya su suna da wani lokaci kai dajje da wata rana kai dajje shine maw'idi zarf na zaman da kuma zarf na makan shine mau'id akwai rana yawmul qiyama ke akwai wuri shine wurin farfajiyar kiyama din za a tare mutane lan yajidu min dunihi mau'ila ba su da wata mafuka da za su kaucewa wannan ranar ko wannan lokacin za a tare su wa tilkal qura sai Allah ke ishara zuwa ga alqaryu da suka wuce baya samudawa da adawa da mutanen annabi shu'aibu da mutanen waye da suka wuce ke tilkal qura waɗancan alqaryu ne dauloli ne zamunna dai daban-daban ahlaknahum lamma zalamu mun halakar da su lokacin da zalunci lokacin da shirka da mun halakar da su lamma zalamu wa ja'alna limahalikihim maw'ida a wata kira'a limahalakihim maw'ida a wata kira'a limuhulakihim maw'ida limahalakihim maw'ida limahalakihim bi fathil lam ita kira'a ta shu'ba daga Asan ibn abin nuzul al-kufi wanda kamar tsara ne ga hafi an gane ko shi imamu shu'ba shine abubakar ibn ayyan qira'ar wanda anna li mahalikihim ita ce qira'ar haf an asim wanda anna li muhlakihim ita ce qira'ar sauran qurra to me ma'anar mahalikihim ko mahalikihim ko muhlakihim idan mun dauki qira'an nan guda biyu mahalikihim ko mahalikihim dukkanin su sai zanto masdar ne na halaka ya halaku halaka ya halaku mahalaka ko halaka ya halaku mahalika amma masdar ne da ya zo a lafiyar qiyas ko kuma ya zanto nadir baya zuwa haka a cikin larabci sai nadir amma dai masdar amma idan mun dauki qira'ar limuhlakihim sai zanto shi ma masdar ne amma na ahlaka yuhliku ihlakan muhlakan sai zanto muhlak da ihlak kuma anasa mai daya domin ahlaka kaga ya zama muta'addi ke na halaka wanda ba muta'addi bane da zai waje Allah bi mahalikihim mawida mun sanya wani lokaci kai dadde dangane da wato ainihin halakar da su ko dangane da yi musu azaba wato dan haka kar ku ga waɗansu suna kafir cewa Allah suna saba masa suna cin zali yahudawa suna cin zali amerikawa suna cin zali ubangiji ta Allah ya kyale su a'a da Allah li mahalikihim mawida akwai lokaci da Allah ya kayyade wanda sai ya zo za a tashi su daga yake amma ba wai gagarin ubangiji subhanahu wa ta'ala jama'a ba wai lokaci ne ya kare ba dan ina kallon lokaci a cikin agogo amma زارنا أحد مشايخنا الذي درسنا في الجامعة الإسلامية ونحن في المدينة وهو الشيخ سعود وهو الآن أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم زارنا هذه الأمسية ولعله يقضي معنا هنا في كانو بعض الأيام نرتب فيها لقاءات عامة ولقاءات خاصة وأقصد باللقاءات العامة التي تجمع مثل هذه الوجوه المتكاثرة وأقصد باللقاءات الخاصة التي تضم مجموعة من طلبة العلم الشرعي الذين لا يحتاجون إلى الترجمة أثناء اللقاء به وهو الآن yutihifuna bima ladayhi wa hadha taban yakunu ka fatahatil liqa'i ma'ana insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa cikin harshen larabci malamin nan da ke zaune a nan hagu ɗaya daga cikin malamai na ne ya karantar da ni lokacin da nake jami'a ya karantar da ni tauhidi ma'adatul aqida da haka yau ya kasance ayoyin da muka yi tafsiri sun shafi aqida na yi dai idan ya ga abin da ya dora mana a cikin aji <laughs> a darsin lafi talakainahu min al-shaykh

ko ma har da yace ya shi labari cewa ga abin da ake ciki ai ya zo Najeriya ya ga yadda ake ta kokarin addini irin wanda bai taba gani ba a kasashe da dama da ya kai ziyara Afirka to wannan ta saki malami ma sai ce gaskiya hutunsa ya kare amma sai ya zo ko kwana nawa ne a Najeriya ya koma dan ban ma san da sa ba kawai sai da nayi alwala zan fito nan gurin sai muka ci karo da shi dan yanzu na mun cewa ba ya bukatar ya dora mun kowane irin nauyi na tarbe tun daga iyafar haka ya sauka iyafar ba wanda ya tare da maganan kurma har ya shigo cikin ne wal ne ya tahaddath لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئت هذه الليلة مستمعا إلى تلميذنا النجيب شيخ جعفر لأنني لما قدمت في صباح هذا اليوم وعلمت أن هناك درس في التفسير حاولت أن أحضر وأنا في الحقيقة متعب ولكن لأستفيد malam ke cewa bayan ya yi godiya ga Allah da kuma salati da zan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duka duka yau na iso nan garin da asuba karfe biyar na asuba kuma aka bani labarin akwai darasi na tafsiri dama da ake a wannan masallaci ranar juma'a yake da haka sai na zo ga ni cikin gajiya kuma na zo ne dan in halarci darasin da ɗaya daga cikin ɗalibai na da nake alfahari da su yake gabatarwa shine Ja'far Mahmud Adam yake kuma na zo ne dan in zama mai saurare kawai dangane da tafsirin da ake ba dan nake ce wani abu ba na fi ce in zama mai saurare wa kuntu hadiran da yastafid ولكن الشيخ جعفر بارك الله فيه طلب مني كلمة أيها الإخوة الكرام لعلنا إن شاء الله نلتقي في ليال أخرى ولكن هذه الليلة إن كان من هناك كلمة المشاركة وإلا لا يكثر مالكم في المدينة فعن يمين الشيخ وعن الشيخ ونحن يعني أتينا من المملكة العربية السعودية للالتقاء مع اخوتنا واشقائنا المسلمين في كان وفي عموم نيجيريا ويسرنا ما نسمع من تطبيق الشريعه آه، وما نسمع من انتشار العلم الشرعي بين اخواننا المسلمين هنا. dai in ne in kazu da darasi da za a yi na tafsiri amma tare da haka da afar ya matsa cewa dole sai na ce wani tare cewa na zo ne a gaje ya ce ya na zo daga kasa mai tsarki kasar Saudiya domin zartar yan uwan musulmi na wannan kasa ta Najeriya musamman a dai irin wannan yanayi da ake ciki na kokarin farfado da kuma dawo da yin aiki da shari'a musulunci a waɗansu sasanni na Najeriya wanda Kano na yake da aka babban makasudi na zo na dai in game da yan uwa na musulmi in ga irin kokari da suke kai wajen ilimi da yada addinin musulunci da kwazo da himma wato a nan kano a keɓance da kuma waɗansu ɓangarori daga cikin ɓangarori na najeriya gaba أيها الإخوة نحمد الله كثيرا على أن جعلنا مسلمين فنعمة الإسلام لا يعرفها إلا من فقدها وهذه الوجوه الطيبة التي أتت من أماكن بعيدة لاستماع العلم والإخوة كما يعرفون فضل تلقي العلم وطلبه وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع والملائكة تستغفر لمعلم الناس الخير مثل هؤلاء المشايخ ولكذلك المستمعين تحفهم ما سوى yana zama abu mai farin ciki kwarai da gaske har haɗo waɗannan yan uwa da suka zo daga sasanni daban-daban da bangarori daban-daban domin sauraron alkhairi sauraron ilimi na addinin musulunci wanda yake abu ne mai matukar falala mala'iku kansu sukan sassauta mala'ikunsu lokacin da suka ga ɗalibin ilimi domin nuna farin cikin abin da yake kai na neman ilimi kamar yadda ko mala'iku ke yin da'ira ga wurin da ake wato ainihin karanta ayoyi ake kokarin fassara su rahamar ubangiji ta ala ke sauka a irin waɗannan wurare wuri ne na alkhairi matuƙa kwarai da أيها الإخوة إن حضور مجالس الذكر واستماع إلى الآيات في القرآن الكريم وتفسيرها يعتبر من أعظم القربات إلى الله عز وجل لأن المسلم يستمع كتاب الله ويستمع تفسيره وتوضيح هذه الكلمات وتوضيح هذه الآيات البينات لأن الله أنزل هذا القرآن العظيم كما هو معروف لدى الجميع ليتدبروا آيات فالمقصود من القرآن الكريم التدبر وإن موجود القرآن عند المسلمين بشكل كبير جدا ولكن من يقرأ هذا القرآن ومن يتدبر آياته فيعمل بأوامره ويترك نواهيه ما لك سوى yana da قال falala halartar wurare na ilimi inda ake karanta ayoyin alkur'ani mai girma ake kuma isarwa da mutane ma'anonin akwai masu karanta alkur'ani da yawa amma abin da ke mai mahimmanci doriya akan karatunsa shine tadabburi lura da abin da ayoyin alkur'ani din suke koyarwa na umarni ko na hani abin da ke cikin sanata ko na kiran al'umma tadabburin wannan shine abin da yake mafi muhimmanci wanda wannan tadabburin ba zai yi ba in mutum bai san ma'anonin ba وإن هذا الحضور أيها الإخوة تعتبر مجالس ذكر الملائكة تتبع مجالس الذكر وتستغفر لهؤلاء الحاضرين لأن كما ورد في الحديث أن رجل جلس مع مثل مثلكم جلس أحد الناس لا يريد طلب العلم ولكن ليس له حاجة وأتى مع آخر فلما ذكروا الملائكة إلى الله عز وجل وغفر الله عز وجل لهذا الجمع المبارك قال هم القوم قالوا فيهم فلان يعني لم يأتي لطلب العلم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ما لك سوى halarta wurare na zikiri wato wurare na karatun alkur'ani da bayyana ma'anoninsa wurare na yada ilimi halarta irin wannan wurare yana da matukar alkhairi daga cikin abin da ke nuna haka mala'iku sun taba zuwa suna bibitar wuraren da ake zikiri kamar yadda dama manzon Allah ya bada bayani mala'iku sukan sauka a cikin kasa suna bibitan wuraren da ake ambaton ubangiji ake yada ilimi ake fasara ayoyi tare da hadisi na manzon sassana lokacin da suka koma wajen ubangiji suka bada labarin ga wurin ba wai dan Allah bai sani ba dan bada da shaida game da mutanen da ke wurin sai suka ce amma a cikin sa akwai mutum daya wanda shi rakiya a ba neman ilimi kawo shi kamar wanda zai tafi makaranta sai wani ya ce bari in zo in bi ka amma ni ba dai je ka zo kawai da irin kaka sai mala'iku suke cewa wani ya je wurin amma shi ba neman ilimi kawo shi wannan gafarar da kace a gafarta musu shi ma ta shafe shi sai Allah madaukakin sarki ce humul qawla la yaqabilun jalisu ya yi su mutane ne su ɗaliban ilimi wanda duk wanda ya zauna da su ba zai tafe ba Allah addaji a sa'a kuma anan tarayya shi da masu neman ilimi sai ta sa ya dace da rahama da gafarar ubangiji wanda ta tabbata wanda Allah ya malaiku na bara فاحرصوا أيها الإخوة على طلب العلم الشرعي وخاصة من هؤلاء المشايخ لعل الله أن ينفع الإنسان به نفسه أولا لأن لأنه لأن العلم النافع والعمل الصالح لا يمكن أن يكتسبه الإنسان من ذاته بل من الآخرين malaki cewa don haka ku bayar da himma ku kwatai ta kwarai da wajen halartar irin waɗannan wurare na karatu wanda malamai suke karantar da ku domin mutum ya amfana da shi a karan kansa sannan kuma ya amfana da waninsa sannan shi kanshi mai karantarwa yakan karu kamar yadda mai saurari ke karu sai daga gaba ɗaya an yi tarayya cikin ayyukan na alkhairi الشرك أيها الإخوة لا يمكن أن يقع عند الناس إلا من الجهل الشرك بالله عز وجل عبادة الأصنام عبادة الأهواء اتخاذ الإنسان أندادا من دون الله كما ورد في الآيات السابقة لا يمكن أن تأتي إلا بسبب الجهل الشرعي لأنه كما هو معروف في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك والله عز وجل لا يغفر الشرك الأكبر إطلاقا كما يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهنا الشرك الأكبر تحت مشيئة الله عز وجل أما الشرك الأكبر كما نجد الآن من التقرب للأولياء أو الصالحين بالدعاء أو الذبح أو أو أنواع العبادة الأخرى فهذا يعتبر شرك أكبر مالك سوى mutane cewa ko da shirka da sauran ayyuka na barna ba sa yaduwa a tsakankanin al'umma sai domin karancin ilimi jahilci ne sababi na yaduwar ayyuka na barna shirka da wannan a tsakankanin jama'a da haka babu yanda za a iya kubuta daga shirka sanya mu Allah kiyaye cikin kowane nau'i daga cikin nau'ikan ibada ko kiransa ko bakance ya kasance an sarrafar da wannan zuwa ga wani Allah face sai in saboda karancin ilimin mutane kuma sanin mu ne cewa kiran wani wanda ba Allah ba yanka domin wani wanda ba Allah ba da neman biyan bukata a wurin wani wanda ba Allah ba cikin abin da ba mai iya sai Allah sa nau'i ne na babbar shirka babbar shirka kuma Allah baya gafarta dan Allah ta inna Allah la yasiru an yi shirka bihi wa yasiru wa dun zalika bihi yasha Allah madaukakin sarki baya gafartawa a ce za a yi shirka da shi wannan aya tana nufin babbar shirka karamar shirka tana cikin abin da ake cewa ma duna zalika wato abin da ba babban shirka ba wanda idan ubangiji ta Allah ya ga dama yana iya gafarta amma babban shirka kan Allah ya bada labari ba ya gafarta daga wanda ya mutu yana وأن ننتفع أيها الإخوة من حضور هذه المجالس لأن العلم إذا لم ينفع صاحبه كان وبالا عليه فالعلم النافع هو الذي ينجي بإذن الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل من الوقوع في النار لأن الكافرين كانوا يسمعون والناس تسمع ولكن السمع الذي ينفع صاحبه هو الذي يطبق ما يسمع كما قال الله عز وجل عن أصحاب النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما سلككم في سفر قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين ولكن لو كنا نسمع أو نعقل هنا كانوا يسمعون ويعقلون لكن السمع المنجي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله السمع المنجي السمع الذي ينفع والا هم كانوا يسمعون ويعقلون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما كان يقول غيره من الانبياء عليه الصلاه والسلام ولكن لم ينفعهم سمعهم فامل ان شاء الله اننا اذا استمعنا الى الذكر ان نسمع ونستفيد منه ونطبق ذلك في حياتنا. ما ليس سوى Kullum ilimi wanda yake mai amfani shine wanda yake samar da mutum daga munanan ayyukan zuwa ga kyawawa halarta wurare na darasi irin wannan lallai yana da amfani amma abin da yake doriya akan wannan shine mutum ya yi kokari da abin da ya ya sa cikin aikinsa ba ya kasance kawai ya ji ba a matsayin ya saurara amma bai aiki da shi ba yace ko da kafirai sukan ji idan an faɗa illa iyaka ba sa iya sa abin cikin aiki ko da an faɗa musu da haka da kansu za su ji takaicin dan me ba su ji ba je idan na karba wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna ya ashabi da kansu za su ce da mun kasance muna ji malai ce anan ba wai an kore musu ba sa ji bane da anan gidan duniya suna ji amma ji na karbar abin da aka faɗa shi ne ba sa yi da haka za su ji takaicin hakan a ranar tafi kyama ina ma mun kasance muna ji ji na karɓar abin da aka faɗa mana ina ma mun kasance muna hankalta hankaltar mu yi aiki da abin da mun yi haka din da mun kasance cikin azaba da malaikai suna shi suna gani sukan yi surutai kamar da za a tambaye su ma laka kun fi saka mai shigar da cikin wuta kalu lam nakun min musallin wa lam nakun nutayyin muskin wa kunna naqudu ma al qa'idin wa kunna nakadu bi yawmi din hatta kana lafi da kan za su ce ai suna ji kuma suna surutai suna hayaniya ga kaza ga kaza ba su yi sallah ba su yi kaza ba da haka wanda ya shigar da cikin azaba malaka da haka matsalar ba wai kadin zo in ji ba ce ba a'a ta yaya na sa abin cikin aiki ko wata cikin ayyuka ba yace kyakkyawan fatan da nake muku shine ku yi kokarin yin aiki da dukkan abin da kuka ji na alkhairi ku yi kokarin amfanuwa da irin abin da malamai suke karantar da ku na ilimi أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن نطلب من الشيخ أو الشيخين أن يكثر من المحاضرات ومن الدروس لأن النفع أولا هذا واجب عليهم كزكاة للعلم الذي استفادوا منه من دراسة العلوم الشرعية وثانيا أن الإخوة بحاجة دائما إلى العلم الشرعي لأننا نحن عندنا 24 ساعة لما نجلس ساعة فقط لنستمع إلى القرآن الكريم أو إلى السنة النبوية أو إلى الفقه أو إلى غير ذلك فهذا نستفيد لأن العالم الإسلامي للأسف يعيش في جهل عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل malaki cewa fata na shi ne waɗannan malamai da suke karantarwa رسول الله musamman su Sheikh مالا عبد الوهاب إنا za ذات rubanya kokarin da suke na karantarwa da wa'azi ba karantarwa kadai ba wato Malam zuwa bai barin kota kwana ba karantarwa ba kadai ke laccoci domin wayar da kan al'ummar musulmi game da addinin musulunci yace kuma ko yan uwa da kuke saurare ka tuna cikin awa 24 fa kakan zo ne gaba da awa daya ko kadan ko awa daya da rabi wanda bai kamata mutum ya rowa ta wajen sauraron alkhairi na abin da zai amfane shi a rayuwar ta addini a rayuwar ta kiyama saboda haka yana fatan malamai za su yawaita kokari wajen wa'azi da fadakarwa yake domin idan muka lura cutar duniyar musulunci a yau cuta ce ta jahilci ita ce ta kowace cuta girma wanda ba abin da zai magance sai rubban ya kokari sama da wanda ake da shi a da wajen karantarwa da wazantarwa da wayar da kai fa insha Allah nati sanat alqadima aw allati ba'daha wa najid insha Allah durus yani fi al-asbu' سبعة دروس إن شاء الله للشيخ عبد الوهاب والشيخ جعفر وغيرهم من طلبة العلم لعل الله أن ينفع بها وأن يرزقنا إن شاء الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا الإخلاص وهو مطلبنا لأن العلم مع الإخلاص بإذن الله عز وجل يطرح الله البركة فيه لأن العلم ليس بكثرة الكلام وإنما بتطبيقه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجدون فيه الأحاديث يعني ليست بالطويلة قل خيرا أو اصمت ما الحلال بين والحرام بين فكلماته مختصرة ولكنها مفيدة لأنها تكون مع الاختصار باذن الله عز وجل الاخلاق نفعنا الله واياكم بما استمعنا وحرم وجوهنا على النار وجعلنا ان شاء الله تعالى ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولعلنا ان شاء الله تعالى اذا بقينا ان يكون لنا لقاء اخر باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مالك انت فاتنا لوكتين da sake دعوه من da shekara ta gaba ɗaya ko zo in samu cewa malam abdullahi na darasa guda bakwai a mako haka shi ma ja'far yana da kamar darasa guda bakwai a mako ta haka sauran malamai waɗanda suke masu wa'azi dan a rubanya ne kokari sama da wanda ake ciki a da na wa'azantarwa da faɗakarwa saboda bukatar da mutane suke ciki na a wayar da kansu game da addini ba karama mace ba yace kuma sannan mu sanya ikhlasi wato gyara niyya tsakanin mu da ubangiji ya zanto shine babbar siffar mu ko mu dogarar mu yace domin yawan sunnusu ba shi ne abinda ake cin nasara da shi ba sai da ikhlas idan an kebance niyya an yi abu dan Allah sai ga Allah ya sanya albarka a cikin dan kankanin abu ya waye gari mai yawa amma mutakar za a cika duniya da hayaya ga da sunnusu da wane ne ba tare da ikhlasi ba to sai ga cewa ana fata lokaci kuma ana shan wahala ba tare da an sami yardan ubangiji yace idan muka lura maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai maganganun yake masu yawa ba ta yake yi hadisi haka yan gajejjeru man kana bayanai ne yace to amma idan aka ka kowanne za a yi masa fiɗa sala sala sai mai faɗi amma manzon Allah bai bai damuwa da yawan surutu ba a'a ya fi mayar da hankali ne kan aiki yake to dan haka babban abin da yake kan hankalin mu shine me yi kokarin sanya kyakkyawan niyya a cikin masu karantarwar da masu daukar ilimin kowa ya rika idan Allah ba dan wata ba ta duniya ba sannan kuma mu yi kokarin yin aiki da abin da muka yi yace da karshe kuma ina fatan a cikin kwanakin da zai rage mun mai yawa mu sake haɗuwa a wannan masallaci ko wani wuri ne wanda tsari zai nuna nan gaba za ku ji an ba ku sanarwa sannan kuma ina fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya nesantar da fusakun mu gabarin muta kuma ubangiji ta'ala ya samu cikin masu sauraron zance su bi zancen da yake shine mafi zama daidai yace wannan shine fata na game da ku da kikkiawan niyya ta game da ku wa assalamu alaikum da karshe kike da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai ayan da malam ya bayanan kuma ya tafi da kan a akan neman adalci ku neman taimako ba a nemo shi su wurin Allah kawai ya zo ayoyi da kuma wanda za a yi aya da rana da kafai ba abin da yake wahala al'umma inda malamin ku ya yi bayanin jahilci shi akwai jahilci wanda dama ya tashi ne mutu bi mai kafin ba wannan yaki maganin da soki ne kamar tafiya ne in an saka shi yaran zai to amma jahilci da ke tana shi ne irin tana da zamani ta harbe ka kuma wannan shi ne tana sai malamau sun ce a jahilci da shi jahilci wa wajen shi ne wannan kagan shi ne albanin su ko faɗa cikin yake cewa ba abin da ya sa aka tara dubbin filin bid'a da kurana da sa'a shi kama a jikin kwamu wanda ya fata a wajen da mana sallallahu alaihi wasallam daga da mana yayi bayanin ayoyi ya ko to akwai ne ne hadisi kitabun sau ya imam ahmad akwai kitabun da ke kitabun sauri ya imam ahmad shi ɗaya ba samu tafi shi ba akwai kalmar kalmar kai na ibn taymiyyah akwai misali na ibn sai da wanda ba ne ne in ka ce imam ahmad ba Allah ne wanda ana imam ahmad ko jama'a ba irin jabun da Allah ake da mana da yawa ko shi yayi kwana ta ko ta ko ba ya da ina cikin alfa shi a cikin wannan yake fara wani waya ba Allah ya bada a cikin jiki ko kun bai gama da nake cikin shi ba shi ke ya ware ka cikin ne to wannan da aka kama a cikin zuwa da imam ahmad da littafin ibn taymiya shi mutane da gari shi ta kanuwa ba ruwan da hadisi shi kama ce mutum ya maka shi da ke kira sunan mala'ika ko sunan sunan wani da ke cikin ya yi rika kun karanta a cikin su ga imam na maliki ne su ga su ba har ne suka ce a cikin littafin ya maudu'i ne mutum ba da irin wannan an ja a an ja aya to shi ne kuma ta na kai ya ce In ya ji ne ai ayoyin da ya ai muna da cikin wannan Allah to irin wannan aljanna ya ci san ki take a da a wanda Allah wani ya ba duk wanda yake ka ta kai ta da wani ya da abu ya tafi da kira wani ba Allah ba da kira wani da yake ka tabbata wannan cikin kare yake kuma da ranar ki akwai kuma yadda malamin ayoyi ya nuna cewa dole ne ku bota ma Allah ina da abu ina hau a cikin da bata mutu mutane da aka sana ya ce mafi yawa a kwan da zan yi shi ne rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ana cikin ba da wannan na biyu kuma wani ne ya ce ya maza da ba na gane abin da cikin abin da mu'adin ke faɗa da abin da kike faɗa ba na fahimta ka nuna wa abin da zai yi idan ya da in samu aljanna kuma samu tsira da azaba Allah manzo da ke haura halin nan a kan da su muke a kan da a addu'a to mun za su zo su ce wai abu da bai ji ba zuwa aljanna ma da ake bukata wai abu zuwa kaza abu da wai da karan ya ji ba aljanna na haka da ina iya wanda da halin da ya sha wani da kwanan ya kawo to ce mana wannan abuwa irin waɗanda ba abun da ya zama duk kukan أنا ya bi mu أصالة عن نفسي ونيابة عنكم نتقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي الذي أفتخر بأنني تشلمت بين يديه وهو الشيخ سعود وهو آه، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرد التقييم على هذه الزيارة الطيبة وهذه الكلمة التوجيهية التي أشرفنا بها في فاتحة لقائه معنا فبإذنه تعالى سوف يتجدد اللقاء إما في هذا المسجد أو في مساجد أخرى يتم الإعلان عنها بإذنه تعالى مؤخرا أدب بالنسبة akwai ababai kamar guda biyu kawai wanda su zan yi magana a kai abu na farko wannan abin da ke hannuna idan kun gani abu ne na sanya maganin sauro irin karfan nan kun ganshi to amma abin da ke rubuce a bayan sa ayoyi ne na alqur'ani cikin suratul zariyat fatawalla anhum fama anta bimalum wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin har zuwa waɗansu ayoyi da ke kuma a nan ake yin sa a nan cikin garin nan sai dai kawai abinda dan uwa bai riga ya binciko mana ba wanda ya kawo shine kamfanin da suke wato a ji a same su kamfanin su wanda kuna da tabbas kan ku samu yada abu a jita jita ku samu mana labari mai tabbas ai kina ce ka bari ka ba mu labari ne gini in mun fita sai mu faɗa amma yanzu ba za mu ce kamfanin kaza ba sai in mun samu amma dai kawai ya isi mutane su gane tarni kamar a ce wannan aya ta alqur'ani ya sa ta a wannan dan wulakantarwa wannan ba karaman illa ba ce kuma duk masu wannan a cikin garin Kano kaga ai saukan musulmai ne kuma sai an yi magana sai a ce akwai yan ta'adda cikin musulmai yanzu wa ya fa wannan ta'addanci yanzu wanda ya wannan aka zo aka yi kashe kashe wa jawo aka yi ta'addanci saboda haka da Allah a binciko mana cikakken kamfanin da shaidu da zai sa idan aka binciko mana mu kuma za mu za mu duka hanyoyin da ya kamata mu kai kuka su hukumomin tsaro ko su sa baki ko kuma mun riga mai sarwa al'ummar musulmi kuma duk abin da ya faru sakacin su ne ya akwai dan uwa da ya rubutu cewa wai hankalinsa ya tashi da naji da ya ji na ce um, sujadar da mala'iku suka yi wa annabi adam wato sujada ce da suka yi wa Allah amma annabi adam ya zama alqibla wannan jahilci ne kace hankalin ka tashi ne ne tashi hankali ba na ce magana mun ganin malamai ni ne farko wanda ya fara faɗa kuma ne abin tashi hankali a cikin wannan kuma sai ka kawo ayoyin da ba su da munasaba da wannan wato abin da yasa har ne kauta sama har kai ma kai ma baka kyauta ba rubutun da kai me ne ta ka hankali duk abin da muke kokarin yi na tsaitsaye tauhidi a cikin yi magana maka sai kaddara ma hakan ne mala'iku suka yi karshe dai ba annabi adam suka yi ba karshe sun yi wannan sujira ne da umarnin wa kai kuma hakan ne baka so a ce kawai sun yi annabi adam sujira to wannan shine abin da ya kamata mutane su rinka daukan matsaloli na ilimi bisa ga nasu ko me ne na ce na ce malamai sun ce me ne laifi na ko me ne hankalin ka ya tashi da wannan kalmar da yake ba sai mu da wai hankalin sa ya tashi ma'ana kamar na faɗa cikin wani kafirci ne shirka akwai kuma waɗanda suka nemi suka rubuto cewa suna ji na cewa malam yana cikin malaman da suka karanta da ne waɗanda suka nemi sai sun ganshi ko sun yi hannu da shi sun san malama akida ne malama akida baya sassauci kan duk abin da ya za a yi buluwi da ce dan Allah ko ya ji mata kuma idan an tashi ma zai wa mutane sallama haka kar a ce ta yi turmusu zuwa wajen gaisuwa da yace wannan shi zai fi tserar da shi ikhlasin sa da kuma ikhlasin mu gaba ɗaya mu duka wanda ke ya faɗa mana cikin kalmar fi kalimatihi wa lalle ikhlasi shine abin da ake sa gaba cikin al'amura yace fatan sa addu'a ta alkhairi ga ƴan uwa musulmi sai mata shi ma kuma yana muku addu'a ta alkhairi kuma fatan sa gaba ɗaya da muka taru anan ubangiji ya tara mu gidan rahmat amma ba lalle ne sai ya fito ya zagaya ya daga hannu mutane sun dace kamar wani shugaban sa ya samu ya ce da Allah ƴan uwa su bashi uzuri game da wannan saboda haka yanzu kawai za mu tashi ne mu sallah kuma kamar yadda na faɗa idan an tashi ba lallai bane sai an yi turmutsu wanda yake kusa so zai tashi kenan wanda yake nesa da Allah kare wahalar da kansa kuma ya wahalar da imanin assalamu alaikum